wane ne kuma ba shi da imani matsala ta biyu a cikin ayar da Allah ce ma kana Allah li yadhara yana nuna mana cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance su suwaye masu imani ne wannan darasin mun dauke shi a wancan Ramadan kenan lokacin Ramadan biyar ga watan bakwai irin wannan watan da muke ciki amma yau mana nawa kenan sha uku ga wancan shekarar shida na ramadan ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan julai a suwaye ne a nan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da wannan aya ma kana Allahu liyadara al-mu'minina ala من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره Allah ya tabbatar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minai muminai su ne a suna da cikakken imani da manzan Allah sallallahu alaihi sannan har yanzu abin da ya zama da su mu'minai suna da takawa da wannan da Allah ya ce wa in tuminu wa tattabu in kuka yi imani kuka yi takawa to kuna da lada mai girma to su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da Allah sannan kuma sun ji tsoron Allah da wannan Allah ya sabbata Abubakar da atqa wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu tsoron Allah da ke da shi za ka yi samun imani ta hanyar mai tsoron Allah da wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dage akan wannan wasiya tsoron Allah mu'mini to sahabbai sun samu wannan alkhawfu kuma sai mun kaunaci shashi sai mun kaunaci juna kafin mu zama mai muminai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ba za mu taba imani ba sai mun yi mai ba za mu taba shiga aljanna ba sai mun yi mai sai mun yi imani la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu aljanna da ake magana gaba ɗaya in ba mu imani ba shiga aljanna mu imani ba sai mun kaunaci juna amma ya zama ba na son ka kai ba ka so na yan wannan shiyan ba sa son yan wancan shiyan wancan unguwa ba sa son wannan wanda suke bayan sarki ba sa son can. wanda ba sa bayan sarki ba sa son can. kuma duk musulmi kuma family daya to shikenan ba imani juwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tu'minu hatta tahabu kaga wannan abu ne faru can can sai a bar shi a can din kawai abin da ya riga ya wuce ya wuce ke dole sai ka kaunaci dan uwanka in baka kaunaci dan uwanka ba shikenan baka da imani in babu imani kuma babu ina babu aljanna Allah ya kiyaye mu Allah ya samu kasance aljanna to sai ke cewa bazan kuna muku abin da kuka yi za ku kaunaci juna ba ne ku ya dabe ku ya da sallama kawo to kafin mu kasance mu'minai yadda Allah ya shaida ga imani da takawa abin nemani to ana aya muka duba ramadan din nan da muke ciki ya hada mana wani abubuwa guda biyu ya hada mana mai da imani da takawa a fadin Allah mai girma da kuka ayar kauce a suratul bakara ya ayyuhal ladina amanu ta dalilin azumi za mu iya samun imani kuma mu samu mai takawa kenan sai ka samu Allah ya ta yadda mu fara kuma ajrun azim ya kwanda kun imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suka ce saboda me za mu yi hanyoyi daban-daban za mu iya kaiwa zuwa ga imani da yin Allah hanya mafi sauki shine dai addu'a addu'a wajen imani ne ko kuma addu'a wajen bin takawa amma banda haka kuma akwai ayyuka masu yawa wanda dole sai mun kama su kafin imanin mai karo in ya karu da ilimin Allah da ya tobi mu wata ajrun azim fatan Allah istifafi na tsoron to uh, ansari la yuhibbuhum illa mu'min mutanen madina ba wanda zai kaurace su sai mu'mini a yana daga cikin imani wala yubghiduhum illa munafiq sannan kuma ba wanda zai dinga kyaman su ya dinga kafirta su yana zagin sai dai munafiki man ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi bayyana da su yana zagin su to shi ma abghadahu Allah shi ma Allah ya kyabace shi aljaza'u min ka ma sakamako yana kasance irin jinsin abin da mutum yake to irin wannan mutum an gane cewa yana zagin sa makauniyar gada an ɗauko wasu ayoyi an ɗauko su hadisai sai aka yaba ba sahabban manzo Allah su alaihi wasallam ma'ana wanda suka yi ridda tabbas ko wanda suka yi ridda cikin su sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin Abubakar Siddiq har ma sai da Abubakar radiyallahu anhu ya yi su to irin wayannan kaga ba za su daidai da shi Abubakar sun yi da sannan ne a farko yana biye da shi wa kabarin abubakar radiyallahu anhu sai yake biye da shi wa kabarin umar to kamar da suke a nan duniya a hade haka nan suke a hayatul barzaki a hade ba haka nan Allah zai tayar da su gobe kiyama a hade gama dan shi ya ce ina to sai mu je mu gani a kiyama din abubakar zai kasance shine abokin manzon Allah ko dan shi ne zai kasance abokin manzon Allah ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر كده وسيكون من الشيء يجي أبو بكر كابري بما أقول كما تعالى الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أكيد شيء مناسب أكيد سداجن صحابة من الله صلى الله عليه وسلم ولو أنك من ذكر يرون أكيد إن يا سن أبن بيكي بقى matukan yana karami wannan shine maraya amma mutum ya mallaki hankalin shi ba a ce mai maraya daga lokacin da mutum ya zama baligi a lokacin ya fita daga bareci ƙananan yara su ne yake ce musu marayu da wannan contribution da mutane suke bayarwa na